Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ọbụzi okwu a gwara onye nwụrụ anwụ nyabụ gwa m n'ihu ka m were ntị m nụrụ ka m malite m ga-asa

Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma mun tashi lafiya. Lafiya kalau alheri da fatan kuma kuna lafiya. Muna nan kalau ai ka ta da liƙi. Ka ta da liƙi da wannan bayanin na makon da ya shige <laughs> kan sana'o'i da ayyukan jama'a. Eh. <laughs> Ka ta da gagarumin muhawara a dandalinmu na sada zumunta facebook ai wannan bayanin nan <laughs> akwai hikima tattare da wannan abu ai wani ya ce kai duk wanda ya rubuta wannan ya zurfin tunani wani kuma yana cewa ya ce a a shi bai ma ga abin dariya ba a cikin nan kun na sana'o'in mutane <laughs> Iko Allah. <laughs> Amma an yi ta muhawara an yi ta cin dariya to za mu gaisuwa ga kaɗan daga cikin ɗumbin waɗanda suka yi sharhi akan wannan bayani da muka kafa a shafinmu na sada zumunta. Mm. Kafin nan baba abin kirki ya same mu. Masha Allah. Eh saboda haka a yau din nan za mu bude wannan babu ne na gaishe gaishe babu eh. namu. Gaskiya magani a kwabe mu. Yawwa to to <laughs> abu namu <laughs> da kanmu za mu faru a cikin gida abin alheri ya same mu a cikin mu da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. Masha Allah. Shi Alphonsus. Eh eh Alphonsus Okor Igwe. Yawwa yau din nan za a naɗa shi ya shiga ƙungiyar jaruman tsarkaka mulumba ta ɗarika katolika a yau din nan. karamawa ne ko kuma matsayi zan ce da ake ba eh. kamar na dattijon ecclesia dai eh, akan ba wato an ɗaukaka matsayinsa a can jama'ar da yake kidan waɗanda aka yadda da tafiyansu da ayyuka da suke na jin kai da taimakawa harkokin ibada haka din nan yau ake yin wannan eh, gagarumin biki to za a yi ne a garin insu na karamar hukumar hmm. ihe ne a mambo na jihar Imo Allah ya sa muna ta wannan sai dai <laughs> alheri alheri wannan abu ni gaskiya bai zo mun da mamaki ba saboda ko a eh, magana za ka yi eh. magana da alfonso kana sanin wannan dattijo ne sosai sannan kuma kin ji sunansa okoro igwe igwe ma sarauta ne igwe kedu eh, kedu maka kedu maka <laughs> haka ne ba hmm. taito Mm, adon ma <laughs> eh haka ne ai muna kawo ɗaya to muna taya ka alfonso <laughs> eh. Allah ya ga zuku mm. Allah kuma ya ƙara ɗaukaka ya kuma sa a wannan matsayi da aka baka ya ƙara ya ƙara mai kuzari na aiki da aka da yasa aka bashi mm. eh, Allah ya da jama'a lafiya amin amin amin ga alhaji faridu ibrahim abu salga sarkin gurmawan kuma suke da mazaunin nan new york um, a nan bronze wanda ya samu karuwan wato kyautar 'ya'ya 'yan biyu da allah ya bashi wadda matarsa hajiya nura bunƙasa ta haifar da yara tagwaye namiji da mace wanda an riga an musu suna a jiya an yi ma namijin suna ibrahim da kuma amina ita ce ta mace an yi a bronze da kuma gidan sarkin gurmawa da ke alaba a kumasi to allah raya ibrahim da amina wanda kuma wato ya bada wannan sako malam aminu mai gaskiya na gidan rediyon um, zuriya fm ya ce duk dangi ana musu gaisuwa da wannan abin alheri da ya same su musamman ahalin gidan malam Fuseni da gidan malam Ladan Ciroma da gidan Alhaji Ibrahim Sarkin Gurmawa da gidan Alhaji Bukar kin ga an samu an samu namiji na mace kin samu ɗaya na samu ɗaya ke dan gane ga na baba mun raba fada <laughs> yawwa an raba fada shikenan eh, Allah ya raya ba rigima <laughs> <laughs> To bari kuma mu ci gaba da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci. kamar yadda muka alkawata bari mu faro daga wannan dandalinmu na, na facebook duk da yake dai waɗanda suka yi tsokaci gaskiya suna da yawa amma a gurguje mm. bari mu ambaci sunayen waɗanda za mu iya mika gaisuwa da kuma fata an tashi lafiya Duk da dai ba inkiya to muna gaida Nasir Sale Babaye da Abba Sani Muhammad sai Abubakar Wai Musa da Muhammad Gali Mutadda a Saunawi Tofa. Muhammad Gali Mutadda a Saunawi ko ina da gari <laughs> ka san gaba za a ce kai da yake kai kumasi ne za a ce alkumasiwi eh haka ne alkumasiyu oh. oh, alganiyu to <laughs> shi ne wannan a saunawiyu sai kuma ibrahim ilyas ali da hmm. ali kabiru highlanders da iliya a labbo gaisuwa a bari ya huce zuwa ga imam yahaya soja uba adamawa sai iliya a labbo da adamu Babaske gaisuwa a bare huce zuwa ga Saminu mai mai Gadon mm. sa'al ta fawa balewa. Gaisuwa a bare huce zuwa ga Useni Dangote Karasuwa da mm, <laughs> mm. Nashuwan Ahmed Sa'id da Babandi mohamed Bande sai kuma kin Malam Bazataku gaisuwar a bare huce zuwa ga Habiba Hashim Habibu. da gambo abdullahi sai kuma yunusa joshua da fatar an tashi lafiya waɗannan duk waɗanda suka yi tsokaci ne akan wannan labari da muka kafa a dandalinmu na facebook kamar yadda na ce suna da yawa kwarai da gaske mm. haka ne to ni ma ta bangare na wannan gaisuwar a bari ya huce ta fito ne daga abubakar mai doya azare ya ce ina gaida yahaya dano azare da abubakar muhammad kasuwar kaji azare da ali haɗin wato ali haɗin ban sani ba ko haɗin kai ne ko haɗin kari ne direban brc fm azare da kuma yawale sani ta kai da kaka alhaji abubakar gursuma da masak da isa bakanikin waya da kuma umar abdullahi gambaki da abubakar kawo girgir da abubakar kawo kurum surutawa da daziru mai nika suratawa sai kuma gaisuwa a ya wuce zuwa ga sanusi pz cikin kasuwar jalingo da muhammad shehu maraban kuni da isiyaka mai goro wuriyo gusol da shugaban matasa sule baban benson taylor taraba da kuma samuel agure nulge sakataren mutum biyu gasol to muna kuma mika gaisuwa a bare huce zuwa ga tijjani alfa da usama abdullahi sai zakariya sa'adu da babawo mato mai addu'a sai abubakar dan fulani tungan wasga gaisuwa a bare huce zuwa ga mu'awiya tanko labaran da prince jamilu da kuma ahmed ibrahim gaisuwa a bari ya huce zuwa ga nura abubakar gidan abba to kaɗan kenan daga cikin ɗimbin waɗanda suka aiko mana ta hanyar facebook bari kuma mu waiwayi masu aiko mana gaishe-gaishe ta hanyar email bari mu fara da eh, yakubu abdullahi dambam wanda yake hmm. miƙa gaisuwar fata alheri zuwa ga alhaji mustapha shamado bari kuma mu koma waɗanda suke aiko mana saƙonni ta hanyar imel gaisuwa a bari ya huce zuwa ga yakubu abdullahi dambam da alhaji mustapha shamado sai honorable baballe abubakar da ibrahim baba usman sadaukin misau gaisuwa a bari ya huce zuwa ga umar musa dambam da bala muhammad dambam da fatar an tashi lafiya To sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhassan Abubakar Bebeji a birnin kuma suke nan tare da uwar gidansa wato Shafiya Usman kenan muna muku gaisuwar muna mika muku gaisuwar abar ya huce da kuma babban dan kwangila ko kuma babban kwantarakta shine Alhaji Abubakar wato Alhaji Kabiru Shadis mai gina ainihin babban masallacin Juma'a na kuma suke nan wato ah, manya sun ce idan yaro ya iya wanke hannu to za a ci abinci da shi shajiz dai ya nuna ma duniyar kuma su cewa ba 'yan kasar waje za su iya yin manyan gine-gine ba shajiz ya yi wannan aiki kuma sarkin zango ya ce yana mika mai gaisuwa ta musamman na wannan babban aiki da yake yi allah kara mai hazaka mu kuma muna taya shi murna na wannan aiki da yake yi to ma da bari mu mika gaiso a bari ya huce ta shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno Alhaji Umar Mai Hula Askira ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai mai martaba sarkin Askira Alhaji Dr. Abdullahi Ibn Muhammad Askirama na uku da Muhammadu Gadar Malam Mamman Kaduna sai Comrade Tasu Iliyasu Magami da Malam Shu'aibu mai gyaran rediyo Askira. da victor mai kemis a askira sai tela haya yuka da malam ibiya mai computer center da kuma alhaji abdu yuguda askira da fatar an tashi lafiya.

Ogungwali mgbali igbo gajizie ntị jebe ịlụzie wolu n'anya nwanne m ebe n'ebe n'ebe onye mmebe ezi na n'igbo Ogazi amaka weji na-agba mgbe. ọgazi amaka weji osiri onye mma nke nyi ekeke na lọjika isakpalụ na achakata nna m ajị asadebe ọsadebe nna ya obi amụzie ebe nwa ọsadebe mmụọ nne m nna m na nwanne m ebe n'ebe n'ebe ojele igwe ogbuebi nne ojele igwe bidoro ọgbanye nwanne m ebe nwanne m ebe na amma yau labari ne muka samu cikin labaran da aka aiko mana eh, shafinmu na sada zumunta facebook na facebook ko a ƙarƙashin wannan shiri na abare huce dauda to afan unguwar jaji potoskum ne ya aiko da wannan labarin na gwamma eh. ya ba da sunan sarkin amma ni dai ba zan faɗi sunan sarkin ba ko na ta kakama wani sunan <laughs> sarkin ne da gaske Iko Allah. ta kaka ba. Haka ji? Wani sarki ne da gaske. Eh ka a kira mu. Ya ce wai an yi wani sarki ne ba zan ce a garin su ba kar a ce kuma can jaji Eh in kin ce a garin su ko da baki ambaci suna ba ne kin nuna waye. <laughs> To to an yi wani sarki ne in ji mm-hmm. in ji Dauda bai dafar wai sarkin ba yana da tsogo ne na kin kari muguwar gare shi halin bai bambaro kankam yake <laughs> yace ko ruwa ko ruwa bai badawa in za a bi ta tashi ne in an yi baki ma ba za a ba su ruwan sha ba to ran nan <laughs> sai sarki mm, kwan kiro kenan yawwa sai sarki ya kira a cikin abinan shi a fada wai ya ce wai eh. ya nemo mishi kare ramamme kuma dogo ya je ya so mishi kare ramamme kuma dogo sai dogarin ya ce wa ya ah, eh. to me yasa yake son a so mashi ramamman kare shi ko dogari ya tafi ya nemi kare ya ta neman ya ɗauki lokaci yana neman yana neman rabami ɗan kanjamamman kare da ya gani sai wuce duk wani kanjamamman kare ya je nemo kare bulbul mai ƙiba sosai ya kawo ba <laughs> ya kawo ba sarki sai sarki sarki ya fusata ya ce ai ya gaya mashi shi yana son kare ne kyamusacce eh, ramamme sosai <laughs> wanda kama ana za a iya kirga kasusuwan shi sai wanda sarki <laughs> sai dogara ya ce ai ai yan labai ai wannan karen idan ya zauna tare da kai wallahi tallahi ina gaya maka ba shi wata ɗaya zai koma yadda kake so zai kai jami da eh. idan kai ne wannan eh. sarkin ya za ka da dogari eh to eh to ai ba komai bane hannunka mai sanda ya mai ya bushe eh eh menene dogari ke nufi wai in kai ne ya za ka da dogarin nan to shi ke da zan bada zan ra'ayi na amma zan saurari abinda masu saurari za su faɗa kafin kafin fito da nawa ra'ayin da malama Julu na ɗaga da hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri yake muku fata alheri da ko fata ala babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Malaika nakopende malaika malaika nakupende malaika nami nifanye yeye itwa na mwenzio nashindwa la mali senawe ningekuoa malaika Shindwala mali sina we, ningekuoa malaika, malaika.